babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta sauya salon sukar da take yi wa hukumar zaɓe tun sauya shugabancin hukumar. PDP ta bakin kakakinta Olusumetu ta sha kushe wadda ta hukumar Amina Zakari da nuna ba za ta yi wa jam'iyyar adalci ba. We have nothing to say about uh, uh, the new INEC We have no reason not to have confidence in the new INEC. Ba mu da wani dalilin kokonto ko kushe naɗin sabon shugaban hukumar zaɓe, Profesa Mahmud Yakubu. Maybe after the election, Bayan zaben gwamna a jihar Kogi da Bayelsa nan ne za mu zauna mu ga yadda ya jagoranci zaben daga nan za mu bayyana matsayinmu. Metu ya ci gaba da cewa ai sabon shugaban ya yi alkawarin adalci don haka za mu jira mu gani. To ko mai tsohuwar shugabar kwankariyar Amina Zakari ke cewa? Eh kamar yanzu kogi da bayansa mun fitar da notice kan cewa za su iya canja mazaɓarsu daga wani garin zuwa bayelsa ko kogi ko ma cikin kogin su canja local government ko ma poly unit ba ka son ta kofar gidanka ka canja gida to yanzu mun samo da yadda za a yi ta cikin na'urar kwamfuta sannan kuma shi ma zancen kan cewa aiko sakamakon zaɓe ta kwamfuta mun ma fara yin su a ƙananan zaɓen da aka yi kafin babban zaɓe amma lokacin babban zaɓe muka ce bari mu ajiye shi mu ji da kadiri da tukunna so yanzu ma za mu ci gaba mu gyaggyara inda muka yi kurakurai mu gyara mai amfani da shi a kogi da bayansa to bayan haka kuma yanzu za mu yi kokari ma shi kan shi sakamakon mu shigar da shi ta cikin kwamfuta ko da baya wani tasiri mu dai nan daga shida kwata za mu ga me ake yi ma mutane suka san muna ganin ta dan kurakuran da muke samu a wasu wuraren a kwace takardun nan a canja zai yi sauki idan mutum ya san gashi an riga an dau hoton ta polling unit gashi card reader ta riga ta faɗa abin da ke mazaɓa sannan an zo nan sama an ga ta canja kaga akwai matsala za mu iya kamo wanda ya yi wannan laifin nan take hukumar zaben za ta tura jami'ai dubu ashirin da ɗaya da ɗari tara da arba'in da bakwai ga zaben gwamnan jihar kogi a ranar ashirin da ɗaya ga watan nan da na bayelsa a ranar biyar ga watan gobe sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya